yau muna 28 koko 29 na watan sha'aban shekara 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 21 ga watan maris shekara 2023 a na ce 28 ko 29 domin tauƙet na ummul qura na ƙasar makka da kuma duka na kwamfuta yana nuna cewa yau 29 to shi kuma sha'anin azumi ba wasa ba ne ba ruwan musulunci da maganan rarraba mutane a garuruwa irin wannan da tura suka yi yanka mu yadda ƙa'ida take a fikihu in mutanen da ke gabas da mutane suka ga wata to tabbas su ma za su ga wannan wata sai dai in wani dalili ya hana su ganinta misali ne mota za ta zo daga kano ta wuce abuja shikenan sai mutanen kaduna suka ce mun hango motan nan mun ganta ta wuce kaduna shin mutanen zaria za su yi kokonto ta wuce ba su ganta ba ne to haka rana take da wata in dai har aka ga jaririn wata jinjirin wata a ƙasan saudi arabia ko a ƙasan sudan ko a ƙasan chadi ko a maiduguri ko a bauchi ko a ina kuma yake yamma da mu mm, gabas da mu plateau kakkano ma ko tana gabas da mu ba tabbas in an gansu a wurin nan sai dai mu kawai wani abu ya hana mu ganinta to a wannan sai fuqaha suka yanke mazhab guda biyu mazhab na ta'addudul manazil da mazhab kuma na cewa manazil musulmi na wahida cewa in an ga wata a yamma ko a gabas to wanda yake yamma ta lazimce shi domin tabbas wannan wata ta bayyana a duniya saboda ka daren nan da ta bayyana shine daren ramadan in ramadan ne ko daren shawwal in shawwal ne saboda ka ya kamata yau in an tabbatar ta hanya ingantacciya cewa an ga wata haddi a kasar saudi arabia wanda yake sun cika sharuɗai na adala me sharuɗan adala shi suna aiki da shari'a musulunci in ka tambaye su ce constitution din mu qur'an to kuma kasan malamai sannan kuma malamai ke kallon wannan wata malamai na masu ilimin falak da kuma malamai na shari'a suke haduwa aka yi kwamiti kamar yadda muke da shi a nan muna ba mai martaba sarkin musulmi shawaran cewa in ya ji an ga wata a saudi arabia ko kasashen da muka yadda da ganinsu to ya kamata shi ma ya yi sanarwa cewa an ga wannan wata a tashi da azumi allah ya ba mu dacewa saboda haka gobe na iya zama ramadan na farko in an ga wata wayan kasashe domin bayan da za a ce an ga wata saudi arabia a ce watan ta zo kuma najeriya ta ɓace tana nan ta bayyana kuma wannan daren ya zama daren ramadan to ya za a yi mutum kuma a ce ya tashi domin tura sun raba mu a ce ba zai tashi da ibada ba allah ya taimake mu amma wurin idifa annabi alaihi salatu wasalam shi ce al'adha yau mai idahin nas wal fitr yawma yaftirun domin yana da sauki al'amarin eid domin shi kai ma ka rasa shi to cikin shawal ne ake rikicin shi amma ya zama mutum ramadan ya zo na gaske amma baya cikin azumi domin dalili na siyasar duniya ta zamani wannan bai dacewa muna roƙon allah ƙarfafa sultan ya ci gaba da yadda ya saba damin yaji yaji irin wannan dalilai yana aiki da dalili Ah, saboda haka Allah ya karfafa shi kuma ya gafarta mishi to jama'a muna eh. ah, sakamakon wannan bayanin da ka yi eh. wata magana can da aka faɗi a ah, cewa zamanin umar bin khattab radiyallahu anhu zamanin ma'auya ne zamanin ma'auya eh, cewar ah, ganin sham eh. da ta aiki dan sako ah, ya bar inda yake je ah, sham eh. da ya je sham sai iske su da ya iske su sai aka ga wata kuma suka tashi da azumi bayan da ya dawo sai abdullahi bin abbas in ban kuskuren fahimta ba sai ya tambaye shi yaushe kuka tashi da azumi ya ce ranar juma'a muka gani muka tashi da azumi ran asabar sai ya ce masa mu a nan ba tashi da azumi ba lahadi eh eh sai ce kenan ala tattafi bi ru'yati muawiya eh yace a mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam shi musul ru'yatihi wa qatrul ru'yatihi to anan sai malamai suka yi abin nan bayani akan sabanin gani duk da sun kawo can aya wajen ala kamar fihin na nura wata ɗaya ne bai babbalwa to kan wannan dalili ne suka nuna cewa in aka samu kamar yadda kafin shigo da kana bayani ko girgiji ko hayaki ko wani abu ya sha makanci fa yan gumma lakum fa akmilu al'iddata 30 su kuma sau da arabiya karamar kalamu kamar yadda kabilu sani ta zauna wani lokaci sukan dau abin da ya kamar a hukumanci tabbatar da garin wata mu kuma na mukan biyo lissafin mu tiriyan tiriyan kamar yadda ka ambata mai alfarma sarkin musulmi ya kafa kwamiti na ganin wata kuma ya ɗan wakilci daga kungiyoyi daban-daban nasa mm. kuma waɗannan malamai tun kamar yadda su ma da suke tun zamanin ke da su da na sharehu sukan mata lokaci bayan sallar ba su fita da wuri su haɗu a wani wuri su je inda su gai fitowar rana da babu wata domin alfarma sarkin musulmi ya sa wannan kwamitin kuma sun yawata kasashen afirka ma wasu lokuta kan fita eh. su tabbatar to idan ganin su ga abin da suka doro a kai ya saba da sarbiya wato ina magana ne ta abin da ka bari don kada a samu matsala su ga abin da suka dogara da su kuma kwamiti ne mai zaman kai kuma kullum suna da cike ya saba da ganin sauriya musamman federation da wasu eh to alhamdulillah daidai eh, yan kwamitin nan na san wasu a cikinsu kuma mutane ne hakika allah ya ba su fahimta da basiran gane abin nan ita saudi arabia wa tana da babban kwamiti kuma suna amfani da na'urori ba wai don su tabbatar da shi ba a'a don ba su <clears throat> tsayar da wata ba a don a ƙara tabbatar da wata na'urori kai har jirgin sama jet pilot musulmi a ta da shi hau sararin samaniyan da ba ma girgije eh. suna yin haka don su tabbata shin watan nan ya bayyana ko bai bayyana ba shin wanda ya gan shi a ƙasa ya na ido ce ko ku gani ne na gaske amma ba azumi sai da gani na gaske suna kula da wannan sannan kuma suna da adalcin shari'ar musulunci suke yi ana yanke hannun barawo. ana jefe mazinaci ana duk abubuwa ana yi to su sun cika adala na in sun yi magana sun ce abu a yi to amma mu nan ko da muna wato gabas da su ko da muna da gabas ya kamata su dauki da su dauki azumi da ganin mu to amma shin mu muna da adala muna da adala waye a cikin mu ke da gaskiya yanzu ba zabi ake ba ake ta ƙararraki shugaba hukuma ma ke ƙarya so rashin adala din nan shi yasa in haga ina ba wannan kwamiti in har saudi arabia ta tsayar egypt ma suna kokari wanda kasar da ba ta kokari sosai shine al-maghrib su maghrib sai ran da sarki ya ce ko da an gani duniya za su iya samu wannan ba iya bin su amma da egypt da palestine da da sham da iraq inda an gani in sunna sun gani to insha Allah ya kamata a dauka gaskiya ban ga mutum zai da dalili ba sannan ta'addul manazil eh, in an gani a sham mutanen bane suka ce bai lazimce su ba domin lokacin da aka gani a sham ɗin labarin bai kai ma mutanen madina ba amma da irin yau ne ya zai ga wata a sham labarin ya kai nan take madina ya lazimce su amma in bai kai musu ba to alhamdulillahi ba ga wata yau ba magariba ba ga wata ba a saudi arabia su za su cika talatin mu kuma gobe 29 kenan qata'at jahizatu qawla kulli khatib <laughs> shi kenan alhamdulillah to amma dai duk da haka a lokacin su lokacin su eh amma akar maka wani eh. abin da imam ya nuna maka eh ai wani ilimi ne da ya kamata su ah, jama'a su fahimta ma'ana

kamar yadda aka faɗi to tana iya yiwa a samu bambancin za mu iya ganin faduwar za mu iya ganin watan mu yanzu amma su tun da ya faɗi a wurin su su gani ba bai lazimce su ba eh. amma mu ya lazimce mu don muna muna yamma ya lazimce mu don muna yamma amma su ba lazimce su ba don abubuwa guda biyu na farko suna suna gabas da mu na biyu ba mu da adalci ba mu da adalci mutane da ba su aiki da kur'ani su ne sun ce sun ga wata za ka aiki da su in muna so mu dawo mu rike da lokacin da ake shari'ar musulunci a ce an ganta zamfara ko an ganta kano ko an ganta Sakkwato wallahi kowa zai ɗauka amma yanzu yadda muke fa mu da kanmu kowa ya shaida mun yi watsi da shari'a to wace adala muke da mun ga wata a ce za a ɗauka allah shirya da mu mu gyara kanmu to bismillahir rahmanir rahim ah, ah, bismillah billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون to bismillahir rahmanir rahim ah, jiya mun fara suratul nahal wato sura ah, surar kudan zuma wadda yake abinda take koyarwa cewa kudura allah da ilimin allah fa cikakku suke kuma cewa duk abinda ke sammai da ke cikin ƙasa babban shi da ƙaramin shi dukkan shi abubuwa ne wanda allah ya yi ni'ima domin mutane kuma ya nuna cewa kowace aya da aka yi magana akwai wani ni'ima da allah ya ma mutane a jiya bai maganan a ta amurullah falatus ta'jilu al'amarin allah ko umarnin allah ya zo saboda haka ku kafure kada ku yi gaggawan zuwan shi kamar yadda ake baku labari yau allah na ya gaya muna zilul mala'ika allah ke sassaukar da mala'iku domin abin nan filin fa'ala mala'ika mala'ikata bin ruh ai jibrin Allah na saukar da jibrin bin ruhi da ruhi wannan ruhin shine bil wahyi wahayi iz bihi ihya'i qulubil min jihalat domin ko da wannan wahayin ne ake rayar da uh, zukatan mutane daga jahilce-jahilcen da suke da shi sai aka mai da wannan wahayi aka mai da shi ruhi min amrihi min iradatihi wato daga umarnin shi koko daga al'amarin shi bi iradatihi da son shi wato Allah da son shi da umarnin shi ne ya aiko mala'ika jibrin bin ruhi alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda shi Allah yake so daga cikin bayan shi ashe annabawa wa hum anbiya annabawa mutane ne kamar kowane mutane sai dai Allah na zabansu yana zaben su da ya aiko musu mala'ikin wahayi shine jibril ya zo musu da wahayi to shine an mufassira wani irin wahayi yake zuwa musu an anziru da kuyi gargadi ya khawifu kafar bil azabi wa a'limuhum wato ku tsoratar da kafirai wanda za su kafirta da wahayin nan bil azab cewa akwai azaba wadda za ta zo ga wanda kafirta wa alimuhum kuma ku koyar da su ku sanar da su me annahu la ilaha illa ana fattaqun wahin da jibril ya zo wa dukkan annabin da yake duniya wanda Allah kaɗai san adadin su annahu la ilaha illa ana ba cewa ba abun bautawa da gaskiya sai ni wato ubangiji tunda yana magana ne da wato harshen ubangiji da maganan wato da ubangiji ya aiko shi fattaquna khafuni saboda ku ji tsoro ku ji tsoro na wa mutasilu awamiri kuma ku ansa duka umarnin da na umarce ku da shi to nan kun san dukkan annabawa gaba daya kalmar tauhidi suke koyarwa dukansu kamar yadda allah ya nuna mana nan annabi ah, ah, mala'ika jibril in ya zo wurin annabi abin da ke gaya mishi annahu la ilaha illa ana ba abin bautawa da gaskiya sai shi allah mahalicin duka saboda haka duka annabawa duka addininsu tauhidi yake koyarwa ina ne ake samun bambanci ana samun bambanci wurin yanda ake bautawan domin Allah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun ban halicci mutane da aljannu ban sai dan su bauta mini to amma bautawa ya take to kowace al'umma tana da yanda take da ibadata yanda take kusantan Allah da shi ya danganta daga irin al'umma amma dukkan su Allah suke bautawa kuma sai Allah ce fattakun wannan ka gaya musu cewa su ji tsoron Allah su ji tsorona jibrin ke gaya wa annabawa in ya gaya musu cewa ba abun bauta da Allah sai Allah kuma sai to ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma sai ce musu fattaku. Allah na cewa ku ji tsoron shi annabawa ke cewa su ji tsoron Allah ba annabin da ba a mai gargadi da ya yi shi ma gargaɗin cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma shi ma ji tsoron Allah shi yasa a cikin hadisi annabi ke rantsu ya ce wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku taqwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu tsoron Allah wato bai yi sakaci ba shi yasa duk abin da zai ce a yi kafin ya ce wani ya yi abu su yana gaba in ya ce a yi qiyamul lail to shi in yana in yana shi sai kafa shi ta kumbura in ya ce azumi ko ya ce a yi jihadi ba abin da ya ce mutane su yi sai ya zama shine a gaba akhshakum lillah na fi ku tsoron Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ibad bayan da Allah ya zaba da kuma an zaɓe su su yi gargaɗi amma kuma ya ce muna ya fi mu tsoron shi wanda ya aiko shi to kaifa me ya kamata ka yi ya kamata ka ji tsoro na ɗaya wannan gargaɗin kada ka ƙara kada ka rage sai dai ka yi abin da za ka iya fattakullahi mustata'atu amma kada ka yi rigima na ƙara risala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsammani kana kyautata ayyuka ka ƙara wani abu a cikin risalan ko ko ka rage wani abu abin kawai ake so ka yi ka yi iyakan abin da za ka iya wanda kuma ba za ka iya ba shi ubangijin da ya aiko ka ya sani domin allah bai kallafa ma rai sai abin da za ta iya ba to ni'imar da ke cikin nan wani zai tambaya wannan aya kun ce suran nan kullum tana wato tana gaya muna ni'imomin da ke ciki wani ni'ima za mu samu a cikin wannan ni'imar tauhid shine ni'ima ta farko da aka fara cikin surar nan wanda Allah ya bashi tauhidi ya ga in ya kabbara ya ce Allahu akbar ya san Allah da ya halitta sammai Allah da ya aiko duka annabawa Allah da shi yake bautawa to wannan yana cikin ni'ima wadda bayan ta babu wata ni'ima tsakaninka da ubangijinka ba sha maka ba wani abu ba haji tsakaninka Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani in ubayinka sun tambaye ni game bayin bayina sun tambaye ni game da sun tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa saboda haka su roƙe ni in kaga baka roƙon kowa sai Allah in kaga baka tawakkali akan kowa sai Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin in kaga komai naka kamai da shi wurin Allah ka yi tawakkali da Allah to ba ni'imar da Allah zai maka fiye da shi ita ce ni'ima babba domin me duk abin da kake ji in kuɗi kake ji akwai wanda ya fi ka kuɗi amma Allah bai bashi ni'imar tauhidi ba in sarauta da mulki kake ji akwai wanda ya fi ka mulki da sarauta Allah bai bashi ni'imar tauhidi ba in ilimi kake ji akwai wani yanzu daga nan yana iya sanin wani tauraro na can yana ko ilimi dai gashi nan kashi kashi amma Allah bai bashi ilimin tauhidi ba in lafiya kake ji akwai wanda fi ka lafiya amma Allah bai bashi ilimin tauhidi ba ashe in Allah baka ilimin tauhidi ba wata ni'ima da tafi wannan ni'ima saboda haka mu gode Allah ba kawai ya ba mu ilimin tauhidin nan ba har ya gurɓace sai da Allah ya fitar muna da mutane da suka jaddada wannan addini suka ƙara wanke shi duk wannan tsatsan da ƙarfen ya yi suka goge shi suka ƙara dawo muna da addinin nan wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce wadda yake ya kamata mu ci gaba da gode Allah a kanta kuma Allah ya ba mu dogewa akan wannan addini ba tare da karkatawa ba khalaqa samawat khalaqa samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun to khalaqa samawati wal arda bil haqq ga wata ni'ima Allah ya halicci sammai da ƙasa bil da gaskiya wa lam yusharik ahadun Uh, fihima ma ya dullu ala tanazzuhihi an shariki Allah da ya halitta wannan samai da ƙasa bai yi tarayya da wani mahaluki a cikin halittan samai da ƙasa ba abinda ya nuna cewa Allah ya tsarkaka daga samun wani kishiya ta'ala wato Allah ya ɗaukaka amma yi shirkun akan abin da suke shirki da shi bihi ah, min ba'adil makhlukati daga cikin wani bangare na abubuwan da halitta fi samawati wal ardi a cikin samai ko ƙasa ai wallazi khalaqa samawati wal ardi kaifa yakunu lahu sharik shin wanda ya halicci wannan sammai da kasa ya ma za a ce kana yana da ah, shariki wanda ake tarayya da shi bai yiwa bai yiwa ya zama wanda irin wannan aikin ka ce yana da wani wanda yake tarayya da shi to kun sani ma shi shirkin ɗan Allah ya ɗaukaka amma shirkun mutum da duk da haka duk imanin da ka yi kuma za ka iya faɗawa cikin shirki Allah gaya mana wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun a suratul yusuf mafi yawa mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai sun hada tare da imanin sunan shirkin nan da Allah shi kuma shine bai so za ka iya zuwa wa Allah da dukkan laifin da ake yi a duniya wani ɗan adam zai iya yin shi amma in ka je ba ka tarayya da shi a wurin ibada Allah zai iya gafarta maka kai nassi ma ya zo Allah zai gafarta maka domin mai ba abin da ya fi wahala kamin barin shirki akwai hadith wani ma'akal bin yasar wanda ya raito ya ce shi tare da abubakar sadiq suka je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke gaya wa uh, abubakar ya ababakar la shirki fi kuma akhfa min dabibin naml annabi ke gaya wa abubakar sadiq as-sadiq wanda ke ya amince ya gaskata da annabi ya ce lalle fa shirki a cikin ku akhfa ya fi boyuwa akan tafiyar tururuwa kan dutse wake ke jin tafiyar ruwa kan dutse to wani shirkin ya fi yiwa. faƙala abubakar wahalar shirk sai abubakar ya ce ma manzo allah alaihi salatu wa shin shin mun shirki illa man ja'ala ma allah ilahan akhar ana ɗauka shirki shine wanda ya saka wani abun bautawa bambancin allah na daban قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن رنسوا وند ريناكي حنوشي للشرك أخفى dabibin shirki ya fi ɓoyuwa a kan tafiyar tururuwa ala adulluka ala shay'in in qultuhu zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu amma bari in baka wata addu'a in kai wannan addu'an nan zai tafiyan maka da babban shi da karamin shi sallallahu alaihi wasallam ce qul eh, qul allahumma inni a'udhu bika min ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam ka ce ya ubangiji na inni a'udhu bika min an ushrika bika ya ubangiji na ina neman tsari da kai da in yi tarayya da kai wa ana a'lamu alhali ni ina sane eh, an ushirka an ushirka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu kuma ina neman gafara daga gare ka daga abin da ban sani ba wanda ya wannan addu'a to ya kore babban shirki da karamin shirki ita ce maganin shi wa illa da wuya za ka samu mutane ba sa shirki shi yasa in ka samu malamin da aka san shi da gaskiya da fiƙa kuma ka san ba duniya wani abu yake nema hannunka ba ya ce kaza da kaza shirki ne to ka je ka nemi adilla ka je ka nemi dalili do ka bin wannan aikin domin ba abin da ke da wahala bari kaman shirki shi yasa Allah ce duk annabi sallallahu alaihi wasallam ga yayin mutane bushara duk wanda zai zo wa Allah ranar tashin kiyama da dukkan zunuban da yake da shi in dai bai shirki da Allah to Allah ya alkawali zai sa shi aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna gaba daya khalaqal insan khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khashiy ga wata ni'ima ta biyu khalaqal insan Allah ya halicci dan adam min nutfatin daga digon maniyi ah, nutfatin maniyi fa idha huwa ah, nutfatin maniyi ila an sayyarahu qawiyyan shadida mutum fa duk wanda kake gani anan nan duk mutum da ka gani da ainihin shi dan digon ruwa ne digon ruwa har Allah ya maye da shi kawiyan shadidan ya ba shi karfi ya fito ya manyanta فإذا هو خصيم شديد خصومة مبين bayan mutum ya duba asalin shi gashi asalin shi da ruwa ne wulakataccen ruwa ma'in mahin wani lokaci amma gashi allah ya bashi basira ya bashi ido ya bashi gani ya bashi ji ya bashi ɗanɗano da duk abubuwa ni'imomi allah ya maka halakal insan wannan halakal insan fiha ni'ima domin allah ya fifita dan adam akan dukkan halittun shi don wannan kwakwalwa da ya bamu ita ma ni'ima ce to amma me fai za huwa hasimun mubin sai gashi kuma dan adam ya kasance mai yawan husuma gashi mai yawan jidali innal insana khuliqa halu'a mai yawan fargaba in dai na abin sharri ya same shi mai yawan ruwa maimakon ya tuna asalin shi ya tawadu'i ya bauta wa ubangijin shi ya yi kuma abin da ya kamata ya yi shine nan ma ke cewa bayyin husuma gashi husuma shi na ce fi in kari amrillahi yadda yake wato kin umarnin ubangiji ƙa'ilan fi nafil ba'ath yana mai faɗan faɗa lokacin da yake kin cewa wato ana tayar da mutane matsalan a misali man yi hila za mu ramin shin waye zai tayar da ƙasusuwa bayan gashi nan sun rube walau ta fakara fi halkihi la sadaka amrullahi biduni niza alhali ko dan adam da ya yi tunani yadda allah ya halitta shi da ya gaskata al'amari la sadaka amrullahi biduni niza' da ya amince da ya tabbatar da al'amarin Allah ba tare da jayayya ba wanda yake na ɗan ɗigon ruwa ya zama irin wannan babban mai hankali to yayi kuma Allah da ya yi ka kuma ya ce maka gashi abinda nake so kai na umarni ga abinda da na hana ka mutum ya bijire yana musu yana rigima in kun duka rigimar da ɗan adam yake duka in ka duba rigima ce ta duniya rigima ce ta duniya ko kaga mutane na rigiman addini rigima ce ta duniya wani yana ganin yana so nuna shine shugaba ko ko shine a'lam ya fi kowa ilimi sai ta musu don ya nuna ilimi yana son riyasa yana son shugabanci ne ko ba shi yake so ba wani yana yi ne don a san shi duk dai duniya ce wanda ke bautawa Allah don bautawa Allah baya bukata ya yi musu yi jayayya ya jidali da mutum kowaye bai da bukata misali ne yanzu a ce ga wani ɗaki can ana ba da miliyan miliyan sai na ce muku ku je can za a karbi miliyan miliyan kowa ya layi za a karba sai wani ya ce kai karya ne amma da gaskiya na bayarwa da ya ce mun karya ne zan ja haushi don waya hasara shi hasara to in kaga har na ji haushi ina faɗa da shi to karya ne karya <laughs> ce saboda haka wanda zai bauta Allah shi yasa ce la jidala fi din ba jidali wala mira'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mutane ma dalla qaumin ala hudan kanu alaihi illa utul jadal ma darabuhu laka illa jadala bal hum Hasimun. khasimun ba mutanen da suke kan shirya Allah ya batar da su daga kan shirya sai Allah ya ba su jayayya da jidali shi yasa duka abinda za ka je kana kallo ko facebook ko wani abu in ka gaji dali ne ka wuce shi aikin banza ne suna kamfen ne ba dali cikin addini gaskiya ta nan bayyane ba ka bukata ka sa littafi kai karatu kawai amma ka ga wannan malami na ɗauko wannan matsala yana ba wannan rada ka tafi ka basu gaskiya wadiha ba ta bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taraktakum ala mahajjatin bayda lailuha kana haruha kana hariha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hujja bayda ga ta fara hanya fara haske Darenta da rananta duk ɗaya ne babu musu addinin nan komai gashi nan wade komai yana wurin shi kuma babu wani abu da wanda magabatanmu ba su yi magana kan shi ba a cikin littafin na muke karanta wata sun ana ce kai lalle halgadar shu'ara wa min mutaraddimin am hal arafta a datta tawahumi ba abinda kamar yadda shu'ara in kai dai sha'ir ne arabi to ba abinda zaka yi magana sai wa qad ka wani mai sai ne ya magana shi in zaka yi wasafa doki ne wani yayi in zaka zafa bare wani wani yayi in zaka yi maganan diyar khirab duk komai ka yi wani ya riga ka to haka malamai da suke cewa in mace za ta sha maganin da zai hana ta haila to hajjinta ya ko ya umranta ya yi tun wancan zamani a sha magani ya hana haila kamar sunan shi maganin yanzu mai sunan shi ba pills ba pills tun lokacin sun sani ba wani abu karami ko karami yana nan cikin mutunel kutub to me na musu babu wani dalilin musu sai dai kawai me mu koma mu yi ibada kamar yadda magabatan mu suka bada saboda haka yana daga cikin ni'imar da Allah ya maka dan adam ya baka wannan hankali ya fifita ka kan dukkan halittun da yi wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil jami'an minhu duk abin da ke cikin saman nan fa Allah sakhare ma ya hore wa dan adam duk girman taurarin nan duk girman abubuwan nan da kake gani majarrat da sauransu da dabbobi ka duba cikin jirgin eh, cikin ruwa za ka samu hut katon kifi zai iya kusan cika daga nan ya kai karshen masallacin nan amma allah ya hore wa dan adam dan adam zai iya kamo shi yanka ya ci nama ya ta ci duk da wannan ni'ima ni'ima da allah ya maka kuma in ka taɓe ki bauta wa Allah ba wanda ya hasara shi yasa kun san a ran tashin kiyama bayan Allah ya saka duk wanda zai shiga aljanna aljanna duk wanda yake wuta an bar shi a wuta domin wanda yake akwai mithqala zarra na shirki a zuciyar shi bai da shafa'a kowa ya ceto kowa ya ceto Allah ya zo ya ceto na karshe bayan ceton karshe wuta kamar yadda zo hadith Allah zai sa kadam wato zai sa kafa a cikin wuta domin kullum tana cewa halmin mazid halmin mazid ba ta koshi sai Allah ya sa kafa a ciki sai ta yi tsit qat ta yi shuru an kulle magana wanda ke ciki da shi subhanallah ilal abad ba zai fita daga wuta ba Allah ya tsare mu to aljanna fa sai Allah ya fuskanci aljanna ya ga ta yi yawa ta yi yawa ta yi yawa kuma ma mutanen da aka ba kowa an bashi mafi karancin dan aljanna mafi karancin fakirin ɗan aljanna shine ke da irin duniyan nan da goma irinta goma irinta fakiri kenan wa duk da haka sarari ya yawa yawa yawa yawa sai allah ya wasu halittu mutane wayanda su ba su ga duniya ba lahira kawai kawai aljanna suka shiga su tambayar shine kai yau da an baka zaɓi ka zama cikin irin wayan na mutane na ba su zo duniya ba kawai ka shige aljanna ko ko a baka kamar yadda ka zo yanzu wani zaɓi za ka zaɓa gara kana duniya shine ni'imar me gara kana duniya domin wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wani alheri da kai ko tasbihi kai subhanallah zaka gan shi aljanna su kuma wancan aljanna su ba kamar irin tamu in insha Allah Allah ya samu cikin ta ba kuma aljanna mutane darajat kowa wanda ya fi aiki ya fi na wani wanda ya fi aiki ya fi na wani kamar da ka ga duniya take haka ashe aiki a zo da kai duniya yi maka jarabawa <clears throat> ka ci jarabawa wallahi ni'ima ce da ka gode wa Allah ashe in kai ni'imar tauhid kai ni'imar kuma insaniya Allah ya ka mutum ko ko bai yi ka wani dabba ba rago a yanka ka والأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون to daga cikin ni'imar da Allah ya yi muna kuma wal an'am wayannan dabbobin jin daɗi sune ne al'ibil wal baqara wal ganam wato <clears throat> raƙuma da kuma shanu da awaki da tumaki wannan sabahu bi fi'il muqaddar yufassiruhu khalaqaha lakum da yace wal an'ama da ce wal an'amu ko wal an'ami ba yayi shi bin nasba wato maf'ulun bihi ne bi fi'il muqaddar akwai wani fi'ili wato khalaqa an'ama khalaqaha lakum fi fi jumlatin nas wa khalaqa halakum wato Allah ya muku wayannan abubuwa fiha dif'un a cikin wannan dabbobin nan akwai ma tastadfi'una bihi min alkisa'i war rida min ash'ariha wa safiha wa awbariha a cikin wayannan dabbobin nan akwai abin da za ku dinga kare kanku daga sanyi akwai zafi a ciki domin ana sanyi za ka yi sweta sweta ta wul shine suf ko ko aubar aubar shine gashin raƙuma ko ko ash'ar shi kuma na eh, suf shine na awaki sannan ash'ar kuma na na shanu akwai abun samun zafi sannan kuma akwai wani abu shi kan shi naman kalori na naman sa ko naman rago akwai kalori a ciki duk mai cin rago da shanu da wannan inda yana ci yadda aka ce a ci ba wai ya dinga ci bai tula ya fiye da abun da zai ka samun zai ka sa shi ko ana sanyi za ku ga shi yana ci a kunna AC Ko kowa kawa ya ci amma mutane sukan ce kai ka ci ka koshi kun sai mutum ya koshi ai bai jin sanyi ko fi hadif akwai zafi a cikin ah, wayannan dabbobin amma kuma za ka ci ka ci komai yadda musulunci ya ce ka kasa cikin ka kashe uku ɗaya na ruwa ɗaya na iska ɗaya kuma eh, na abinci amma akwai abun amfani da shi wa manafi'u minan nasli wa dur wa akwai kuma wani amfani ko amfanoni masu yawa a cikin wayannan dabbobi minan nasl za su sun ta haihuwa hayayafa ka samu tunkiya biyu nan da 'yan watanni kaɗan ka gansu sun koma hudu biyar haka haka nan shanu hayyafan nan da suke yi ni'ima ce wardur haka nan ka shanu nan su ko kuma za ka hau su to kun ganin a maganan an'am Allah ya dunkule mu ne ce manafi akwai abubuwan amfani da yawa a cikinsu. yau ba ma haka nan ba kashin su ma menene taki ne ba wani abu da zaka ga na dabba wanda yake ba a son shi wa minha ta'kulun daga kuma cikin wayannan dabbobi da kuke ci qaddama dharb lil fasila wa minha ta'kulun daga cikin su kuke ci wannan wanda ke nuna ni'iman wayannan dabbobi da kula da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah bai aiko wani annabi sai ya annabin ya zama makiyayi mai kiwo domin duk wanda iya dabba ya kiwonta ya tarbiyyanta ya kula da ita da abin nan to zai yawa mutane domin wani lokaci kuwa hankuri mutane da wuya da kaɗan wani lokaci suka fi wayannan dabbobin allah shirya da mu walakun fiha ولكم فيها جمال حين تريحون وحين to walakun fi ha jamal bayan duk wannan abun kai wa'yan nan dabbobin nan ko raƙumma ne ko shanu ne ko awaki ko tumaki inda kana da su ga sunan walakun fiha jama'al akwai abun sha'awa mai kyau zina abun kawa hina turihun ko lokacin da suke fita taradduna ha a lokacin da suke dawowa eh, suke dawowa ila marahiha bil ashi sun je sun kiwo suna dawowa ka gansu na masha Allah sun yi cikin su ya cika suna tafiya suna kuma wani tafiyan takama suke za su dawo gida abun akwai sha'awa ko bilashi da marece lokacin suke dawa da mashira wahina wahina ya yani takhrujuna ila ilal mar'a bil gada haka na lokacin da za su fita yin kiwo eh, tukhrijunaha lokacin da kai fitar da su ila mar'a lokacin da kuke fitar da ita zuwa inda suke kiwo bilgadati da asuba da safe wato fitansu da dawowansu shi ma akwai kyau da jamal wannan aya ta nuna muna wani abu ishara shi ne abin da ake ta rikici a ƙasar nan washin abin shanun nan da awakin nan da tumakin nan su shiga dajin allah dajin allah fa ce ba dajin wani ba su shiga dajin allah nan su ci ciyawar da allah ya saukar da ita akwai wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al muslimuna shuraka fi thalath Allah ya yi ma musulmi tarayya abubuwa uku shi yace al kala wal ma Alkala nar al shine ciyawa in ciyawa ta fito ba wani wanda zai ce tashi ce ta kowa ce haka ga ruwa teku ko ka anahar ko wani abu ruwa kai ko rijiya kai sai dai in za ka yi amfani da injin wurin jawo ta amma ka kana mutane sha ba naka bane na kowa da kowa ne wannan haka nan in ka kunna wuta ba za ka ce ba wanda zai ɗibi wutar ka ba annas shuraka fi thalath to shin wannan aya tana nuna mana dabbobin nan lokacin da suke fita kiwo da suke dawowa a wani abu da ke sa sanyi a zuciya ba za ka sani ba sai ka mallake su to yau don dai bakin ciki da hasada da mugunta wasu ya ce a'a open grazing anti-open grazing law an yi doka an hana shanu yawo an hana kiwo to ita wacce shawar da ta shigo ta aka yi ruwan sama ta fito wa zai ci a wai a bata in rani ya zo za ta lalace kuma wani daminan kuma ta sake fitowa haka kawai alhali wannan ciyawar da ka gani da an bari an yi tsari mai kyau don a hana fada tsakanin makiyaya da eh, manoma a hana fadan za a iya Allah fa yace wasu lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an Allah mutane suna aika kwamfuta yanzu aika jirgin sama aika shi mas duk dan adam haka bai iya ganin eh, sai da tabaru kwana ganin shi a aika shi dan adam na da ilimin ya aika abu ba ku gani yadda 'yan adam ke wasa da zaki a hori a yi ma zaki horo a ce tashi da tashi zaki giwa a ce daga kafa ta daga kafa dan adam da ke da ilimin ya hori zaki wai shi dan adam nan bai da ilimin da zai kawo maslaha tsakanin makiyaya da manoma sai dai a wai a hana shanu yawo sun ce a hana shanu yawo sun yi doka ta ƙara kawo fada da suke fara wannan sai na ce bari ni in gwada da kaina ni ma in gani da suke cewa wai ai rancin a killace kamar yadda Allah ya ce wa lakum fiha jama'a lahina turihun na ce bari ma in gani in gwada da kaina na tashi na je nan makarfi na samu yan shanu domin ban ce kamar yadda wurin suna yake ban ce kai abu sai na yi kokarin aikata shi ba zan ce ka shiga daji ba sai ni ma na me shiga daji na ji na samun shanu na ce to bari ina da igona nan uh, riga cikin malai su ai kasanta ai samun shanu na ce bari in gwada in garancin muka siyo harawa hanyar wurin na dumbi nan muka siyo abinci sai na ga wato shanun nan fa in an ce zai yi rancin ɗinsu domin ba a yi tattalin rancin ɗinsu ba ba yi ba nan na tashi na je zaria ahmadu bello university nafri nafri da suke an tun lokacin saddauna tun lokacin turawa aka aka yi wannan domin su iya fitar da ciyawa da shanu za su iya ci na je wurin suka ce suna da matsala ba ba su kuɗi ba kuɗi da ake ba su don su yi kayan ciyawa don su yi kayin abubuwa abinda ya kai suke kawai yogurt ni ma ina so su bani iri na so man akwai ciyawa mu saya mu ji tana da arha da za a iya rike shanu babu institute don kula da shanu ma babu na zo na girka shanu sayo harawa nan sayo wannan sayo wannan sai na ga shanun ba wai ciyawa za su cinye ba ni kaina ma za su cinye <laughs> wallahi ghazban anni sai da muka ce kai shanu nan a ɗauke su aje da su daji su yi kiwo aje da su kiwo so yau wani can gwamna ko wani can kudu makiyinmu sai ya ce a ano a yi rancin a yi rancin suna rancin ɗin a bakinsu mai sauƙi yanzu wanda ke makiyayi a daji ka ce rancin subhanallah ka kashe shi ka gama da shi amma irin su Amerika, su abinda suke yi akwai waɗansu manoma hekta nawa ne za a ba su ba abinda suke shukawa sai iri ciyawan da shanu ke ci sannan ga mashin ya zo ya cire ciyawan nan wani mashin ya ɗaure ta zai ka same ta mai arha bai fi dala ɗaya ba da arha to wanda za su iya rancin to amma mufa ina wayannan abun hatta mu'assasan da aka yi tun 1940 something turawa na nan ba su da maciyawar. sai kawai 'yan siyasa su zo a yi ranci a yi ranci bayan allah na ciki da shanunsu ana sace musu ba kun hana barayi su sace musu an bi kuma an bi su da kisa me ya faru a benue makiyaya aka kwace musu shanunsu na halalinsu suna cin ciyawar allah wai domin an yi doka ta hana rancin an yi doka ta hana rancin aka ci su tara wajen miliyan ashirin da wani abu bayan allah kuma kun san su da hankuri suka je suka taro miliyoyin kuma suka je suka bayar aka sake musu shanu miliyan ɗari ne ko aka sake musu shanu su kuma shanu aka sake sai aka ce dole su su a tirela ba wai ba za su bi su a ƙasa ba suka sa tirela suka je da suka shiga nasarawa kuma jiragen sama suka zo da bama ba mai suka kashe mutane kuna gane abin da zai faru ake faruwa kenan a da ke ka hana ka kuka shi yasa da na ga wani labari akwai gwamna na edo godwin obasaki to wannan bawan allah nan governor ne na odo ya yi bayani ya ce shi ba zai saka hannu a hana kiwon daji ba ya ba zai saka ba ya mutanen da kujima da turanci people have said that we have lived a hundred years together in harmony before now why are we now having this problem today mutane shekaru ɗari an ce muna zaune da su lafiya to me yasa muke da matsala yanzu if we don't go to the reason in ba mu je muka ga me yasa mutanen da muke zaune da su lafiya ba ba mu ga dalilin ba then we we'll be scratching the surface sama kawai ne muke kankarewa let us start by understanding why we are having this challenge mu yi kokari mu fahimci me yasa muke samun wannan matsala ya ce to sign a law is very easy inda in sa hannu a ce an yi doka an hana kiwo abu ne mai sauki it doesn't make sense to put out a law that you cannot enforce amma ko na saka wallahi ba zai hana mai kiwo ya kiwo ba saboda aka ce abin da ke so a zo a yi tsari uh, godwin eh, obasaki of edo can kudu kun edo mun je kogi kogi ma suna samun sauki makiyaya kwara suna samun sauki ni daman abinda siyasan nan da ta dame ni ta dame ni ne domin wallahi a samu matsala a yi maganin makiyaya da manoma za a iya matsalar makiyaya ita ce ta dame ni domin kun ga yaran nan namu wallahi ba ma so mu bar su a cikin wannan bala'i kuma mu riske wannan al'umma kamar yadda wannan gwamna ya ce akwai dalili kuma na shiga na ga mun ga dalilin kuma mun ji dalilin to amma ba shugabanni shi ne nake fata da mutane za su yi hankali su kawo shugabannin da za su saurare mu ba shugabannin da za a zo a fara rawa ba rawa kawai rawan banza rawa zai kama zaman lafiya a ƙasar nan abun rawa ne mutane na mutuwa kullum kullum ana sace jama'a amma su wa'insu can lahiyatan qulubuhum zuciya suna can wani abu shi na tunanin a bashi minista ana tunanin a bashi budget ana ba sai ka samu zaman lafiya ba ma za ka samu budget din mutum nawa ya tara dukiyar ma bai zuwa garin su mu zaman lafiyar muke so shi yasa mun zagaya cikin dajin nan gaba daya kuma mun ga dalilin mun ga kan zaren oh, bakin zaren ku an kuri fa duk abu ne karamar kallahu dangane da wannan matsalar ta mutane eh. da makiyaya eh. lokacin gwamnatin janaral ibrahim badamasi baban gida eh. jibril amin in ban manta ba lokacin shine minista na education sai suka zauna ya su ya su da suka ga waɗannan illolin sai suka yi shawara sai aka kirkiro da nomadic education Aka. wanda nomadic education din nan yadda za a yi providing yadda za a karantar da 'ya'yan fulani karatun boko da na addini a islamiyoyi a masallatai a sa malamai a komai sannan aka yi tsari ai ba azumi yake ba eh, ba azumi yake ba amma duniya za a nuna a a a a to ai dole mu koya wa duniya sanin sa komai fi mahallihi hmm. in muna jin tsoron haka fa to mun shiga uku sadda zari'a oh, ana kulle hanyar da za ta kai wani fasadi to wani fasadi za ta zuwa nan to ina tashi da ciwon kai mai tsanani ban azumin ba ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى نعم to suka yi har yadda za a rika fakejin din wannan madara da ake eh. tasowa eh. da man da ake yi za a sa shi a gwangwani za a kai injina daji a tsari to a lokacin abin yana tafiya successfully a wancan gwamnatin har ma yanzu hukumar ita noma da ke fike din tana nan kan hanyar eh to ba tsare ka ba amma abu nake suna maka duk kafin ma shiga dajin nan sai da na je headquarter din na nomadic education na ga ko da ke ban samu EC eh, na yi magana ce a waya na ga secretariat din na ta tambaye su meye matsalar ku me kaza sun ce ana ba su kuɗi amma ba ba su kuɗin ɗaukan malamai na ɗaya kenan na biyu kuma suna da makarantun amma ba malamai sannan kuma su kansu tarzoman da yake cikin daji ya hana su su je su kai agaji sannan kuma a dajin ma mun ko da muka shiga dajin shinkafi aya karkashin irin makarantun ne ga ta nan rufin kwano ya lalace ka ce za ka yi nomadic education ka je ka gina aji biyu aji biyu an ci kudin gwamnati gina aji biyu me aji biyu zai yi a cikin al'umma irin wannan zai primary zai islamiyya ne ya matansu ya mazansu saboda ka yana da kyau a yi kwamishin din amma ba a bashi kuɗi ya karmakan lawa abin da ya faru ta kanta wannan gwamnatin farko-farko eh. don a solving wannan matsalar ai ta yi setting committee wanda ya goyi rawun a kasashen afirka don a gane yadda ake zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma da manoma eh. da kwamitin ya dawo da result aka faɗi abubuwan da za a yi da wuraren da za a yi ba a keɓe fulanin nan a yi dabbobinsu wajen shan ruwa da abinci da komai eh. da aka kawo majalisar ƙasa eh. sai aka ƙi a probe yan kudancin ƙasar nan kila in baka eh, mata to tsaku ji wani abu suka ce su ba su yadda a yi ba kalli wani abu shi wannan da ya ce ba amfanin a saka rattaba hannu a dokar da ba za a iya enforcing ɗinta ba makiyaya da ke cikin dajin najeriya sun kai miliyan tara ga dabbobi ko ina a watse suna ci daga ciyawa allah yau duk wani dirasa da za ka yi in ba su in ne ka zo ka tambaye su ka ce musu yaya kuke so a yi maganin nan baka sa su cikin shi ma ya faɗa ya ce ba ka iya yin doka sai ka sa tare da wanda yake za ta shafe shi abin da ke faruwa na je zamfara sun nuna min inda suka yi ranch mun je da wayansu arɗoɗi suka ce ai wannan ba zai ba na je naja state sun ce sun ɗauki hekta kusan dubu kaza sun yi wa amma duk wannan ba zai aiki ba kun san me yasa domin su yanzu da suke cikin daji ai su suka mallaki kasan da kaburukan kakanninsu a wurin da gonakinsu a wurin yau ka ce ya tashi daga wurin kuma ka zo ka ɗauko wani ku haɗa su a wuri ɗaya ku gwamutsa su ya zama concentration camp su kansu tsakaninsu ba su zama kusa da juna domin wannan na kula da shanun wannan wancan da shanun wancan abin da kawai ya kamata mu yi labiyan nan da tura suka yi lokacin sardauna labi a ce ga shi hanyar shanu su shiga su fita su wune ga kuma game reserve labi su je su ci abinci shi kadai ne zai practical wanda yake ba kashe kuɗi abinda kawai kamata a yi wanda shi kuma na gani a saudi arabia in ka je daga makka zuwa madina ko daga makka zuwa ta'if zuwa zuwa riyadh da sauransu duka kasashen domin suna da raƙuma masu kiwo suna dabbobi masu kiwo kuma suna da karnuka suna da barewa suna da wani abu duk wata babbar hanya a saudi arabia an yi mata an yi mata fence an yi fensin ɗinta don kaddaba ana tafiya tsallako in har za iya yi tsakanin makka da madina har zuwa duka garin kasar bi ai fence tsakanin tsanya me yasa labin inda makiyaya za su bi da shanun su shiga dajin allah me yasa ba za mu mishi fence ba kudin nawa ne ana da kudin a yi mishi fence su bi su je su kiwon su su dawo su abun nan in ba an samu hallin wannan matsala ba ina gaya muku wannan matsala din nan na ɗaya dai makiyayi ba zai iya gamawa da manomi ba wallahi kuma manomi ba zai iya gamawa da makiyayi ba matsala ce dai ga ta nan za ta dinga ci gashi hatta haifan muna da wani bala'i domin abin da ake yakin basasa ne yakin kabilanci ne yake faruwa kuma muna tsoro wallahi ku hankali zai iya komawa yakin addini wani zai ce mai ta yaya ta yaya zai koma yakin addini zai iya domin wa'annan khawarij masu yakin al'umma da makami duk wanda ya ɗauki makami akan al'umma khawarij ne to suna shiga cikinsu da mutum yana sata yana abu yana jin da mirin shi yana nuna mishi bai da kyau a haramun haramun haramun amma ran da kuma yazo yana yin irin abun nan da yake yi kuma yana kabbara yaushe za ka cire shi daga wannan barnan ne kullum muke neman halli muke neman shugabannin da za su saurara a yi aiki a samu mafita daga cikin wannan al'amarin amma ya lait 'yan siyasan mu hankalin suna can wani wuri su kuma talaka hankali wani shi talakan da taliya ma an sai shi an gama da shi taliya ta ishe shi hmm? ba ku gane da kasanmu mu ta lalace shugabannin mu suka lalace kuma kamar yadda na fara magana jiran magana inec ku duba kano abu ya kai ga sai shugaban babban fati a wurin sai sun fito da daddare su ce su yi su kwana a gaban inec sannan inec ta ji tsoro ta ba su. ko ba haka bane ko kuskure na yi zamfara sai da suka ga wabari sannan suka faɗa to kaduna ba mu da wabari yani duk mai hankali ya tabbata inec din nan ya ce inec din nan yan damfara ne inec din nan macuta ne kuma inec din nan suke sabbaba musibar kasar nan inec me yasa ba za a yi shaffaf ina magana da wani kwararre kan kwamfuta ya ce lokacin da suke maganan sava me yasa babu dan apc a wurin babu dan pdp a wurin babu nnpp babu lp babu su samu a ce musu tunda shekara hudu ne ku je ku kai ma'aikatan wakilan wakilanku su je su koyi maganan sava su yi training saboda ka in ana aiko result a gaban ku za a yi za su yadda haka ba za su bari ba to wannan ma shi ya isa abin nan kamar likita ne ka zo da matar ka lafiya sai ce maka malam wani fita wai zai kulle kofa tare da matar ka bata lafiya zai duba ta duba ta zai yi Amin. Amin. amin. Amin. Allah ka Amin. Amin. Amin. sanya albarka cikin wannan makaranta. Amin. Allah ka taimake shi marari wanda ba su da lafiya da maza Allah ya ba su lafiya masu fahimtu Allah madaukin sarki ne su a sun da su mina wala ta kuna ila suna da rabta aini alhamdulillah wa rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wa